Ranan haya haya mai zuwa idan Allah ya kai mu ranan mako irin na yau kan kamsa a hadu su in dauke ka yanda aka baka nima in dauke ka in mai da kai cikin gidan saboda haka mun ka zo ina kiran ka bismillahir rahmanir rahim Allahu la ilaha illa huwa al-hayy qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yahdina bi shay'in min ilmi illa ma sha'a واسيا كرسي السماوات والارض ولا يؤوده ما هو العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوء الخير الى الله ما شاء الله لا يسر السوء الى الله ما شاء الله وما كان من نعمه فمن الله ما شاء الله لا قوه الا بالله العلي العظيم ما maka بها maza maza ka zai kanka maza na guda maka baci mazan ka zo yana Siya! Siya! ba da dogo da kan yi kira maza kai da kasin da zinzirai maza babu tarabu ba wanda ne masu rubu sai mutum uku amma duk cikin rokansu wanda kana inda kana wurga maza maza ka zo ina kiranka kuma zaka zo ina kiran ka gaba ɗaya duka kaf da kaf zan haɗa rukai duka gaba ɗaya tare kai mazan maza ka zo ka aji kayan ka yau in za su kawo su kawo amma daga yau an tsaya daga gobe an shashare kwata kwata karkar zan tare kai daga rukan su rukan da aka da dauko ta san zan mai da kai maza ka zo ina kiran ka na buɗa maka ba maza kafin ka mata rubutu na jirga kanan na mai da na cire kanan na mai da na cire kanan na mai da na cire kanan na mai da kai nan ah, na cire kanan na mai da kai nan ah, sashi ke tsaye kuma can dawo nan sannan in kawo inda ya zo ya magana to aikin kayan karfi na sai an ƙara yanzu ko kuma a ci gaba in dai bai ajiye shari'a kan wannan ba ita ma institute ya yi karfi da yan naira ɗari da kawai ma mai da maka abinka don cutar ka ah, amma ka yaye mani zan taba mata kama Allah dai iyaka na abu idan hawa annan bayan Allah jin daɗi zai tabbata gari a taimaka mani idan kuma dukiyarsu za ta zama haram a gare ni ko sun kawo Ni da rawa na lalacewa ya kawo ni wannan guri na bani. Ni da harama san Nasirwa ya kawo ni wannan guri na bani na lalace. Na bani na lalace na san za ku kawo ni wannan guri da ban zo wannan guri ba. Ni ya kawo ni wannan guri, na yi ajiya ta ba wanda ya san da ita. Shekara da shekaru, ni ya kawo ni wannan guri, ni da har matan Malam Nasiru, na bari na lalace. Ni ya kawo ni wannan guri, sa na zo gaisuwa, na ce ina adida, na ce uban mi zan bata. yara ni ya kawo ni wannan guri a kawo ni gurin bala'in da za a raba ni cikin hindi yau na bani na lalace yau ni da har san nasiru na bani na lalace na bani na lalace ni aka kawo wannan guri wannan guri wannan guri ya yi ƙarfi na wannan guri ya yi ƙarfi na ko da babba bura uba sai na ba gurin inda ina son zama na cikin kaso da sai na ba gurin hindu shi ya gidan su hindu ma har abada ni da ita shi ya gidan su hindu ma har abada ni da ita ba ta zanno guri na ba ta zannuwa guri na wane ni wane kashi na an kawo ni gurin ka ni ya kai ka kawo ni gurin ka na bani na lalata, na kashe mata diya na kashe mata yaɗa na kashe mata yaɗa kuma da guri na kayan addu'a in dawo kan inje ban so in da kai addu'a ba so na na addu'a sai dai aiwata sai dai aiwata wata ban so a samu wata ba kuma idan na kashe Hindu in koma ga Amur, Amur na buga mai ciwon ciki so ne faɗai in mashegi Allah ne bai ƙari kwanan shi ba Allah ne bai ƙari kwanan shi ba Allah ne bai ƙari kwanan shi ba ɗakin abida ya fi ƙarfi na na leƙa na leƙa na lasa yadda za ni in taddata na gaji na ƙyale ta na gaji na gyale ta na faɗa gurin hinde na faɗa gurin hinde hinde din da na kawo mata albasa na kama hinde tun daga shekara na kama ki ke kike ri tun daga nan na kama ki laban ayi ya kai ki gurin ki ba ruwa na dangin ma kaka ce wani dangi ne kusa malam ba dangi ba ne kusa kaka ce wani dangi ne kusa Allah ya kawo ni inda za a raba ni da hinde na bani na lalace inda na san za a kawo ni wannan rana da ban zo ba ni hinda matan malam nasiru na kace rayuwa da yawa na yi bincike cikin duniya na shiga murjan Allah bai ba ni ikon ta bada, na bayyana ta na kashe ta Allah bai ba ni ikon na kai murjan rasha ba Allah bai ba ni iko ba wayo Allah na na ba ni na lalace wayo na ba ni ya ta malam nasiru wayo na ba ni da kare wayo ni da kare na ba ni da kare bari yaro baka sale ki kunya ba yau baka ji bala'in da nake ba da ka ji bala'in da nake yau ko da na kai daga kato jiran ko da gudun bala'i in zo gurin ka yau ko da na kai da gudun bala'i wannan bala'i da ka tsora mani yau da na san za ka kawo ni gurin nan da ban zo ba gaba a iya kai ni gurin hindu har abada ni da shingiri har abada ni da shingiri wallahi da ba a zo gurin nan ba so ne gobe ga addu'a in gama da shingiri so ne gobe ga addu'a har tsada kana ni ya kawo mata wallahi so ne in gama da shingiri Allah ya kawo ni inda za a tona mana asiri Allah ya kawo ni inda za a bayyana da ni wa ya kawo ni gurin ka ta yi ƙarfi na haɗa ido da kai bala'i wayo waya na bani ni da haraba ta mara na suru wayo wayo ni da haraba ta mara na suru na bani na bani na lalace ni ya kawo ni gurin ka wayo ka taimaka mani ka daina ƙona ni ka daina ƙona ni ka ƙyale ni haka nan wane ni wane kashi na wanda ya karhi na kashi da shi jikin su bare ma wani kashi da wanda ya karhi na bare ma ni da har ina ni ina aka sani ina ni ina aka sani yau zan gaya ma abin da baka taba ji ba malami na na cikin sabuwar duniya shi ke rihe mani baki shi ke rihe man baki da komi da ka sani na gawa mun tona mun kai mashi ba ɗaya ba biyu ba ni da rashida ita ce ƙawata ita rashida ita ta bani rashida ta bani ban ana yi ba daga auren diya ta bani yau ni na bani na lalace da gida ta daukar ta bani kuɗi muke kai mashi kuɗi abin da ke kuɗi muna neman kuɗi don mu kai mashi kuɗi don ya rinye mun bakin mutane tare da ƙarshen garin din muna ta kai ne kuma din muni mayu cikin ga mun sha abin da muka yi mun fallasa ne mun lalata da sai wanda ya ji yin mu muna yawo da daddare muna yawo da rana muna zama tumakai muna zama awakai muna zama bishiyoyi ba abin da ba mu zama mun fallasa katoji muna shiga gidan mutane Allah bai ci da ni ga dudu ba sai da kama ta ga kafa na je gidan cikin dare Allah bai dora ni akan ta ba da na gama dudu kanwa uwa wannan ce kanwa uwa wannan ce Allah bai yarda ba Allah bai yarda ba Allah bai yarda ba in gama da ita yau malam nasirin ma ai ma ne shi ma kancin shi ma ne wallahi ma ne wallahi ma ne mun riga mun gama da su daga shi har malam Musa wallahi mun gama da su wallahi mayu ne wallahi kun ma fiye za ta ji ta ji shi ke tsotsan mata ya'ya wallahi ta maye ne Allah ya kawo mu gurin tonan asiri ka ta karfin mu mala ka ce maka ka ta kawo mulki yo ai ka so ta jin mayu ne yau mu mun bani mulla shi Allah ya kawo mu gurin bayyana Allah ya kawo ni gurin bayyana ni da hare a malam Nasiru ni da hare na ci mutum ba iyaka ba mutum nawa kika siyo hmm. ita wannan ya'yanta nawa kika siyo ya'ya biyu na cinye ya sunan su da wadawa da aliya da fatima na cinye su na gama da su yanzu haka ba su mutu ba suna ta ina amfani da su tsotsan su nike dare da rana ba su kaɗai ba na ci mutane da yawa cikin kato. Yawa da yawa cika cikin kato ge. Cikin kato ge na ci mutane. Ga mani wanda kika rike sunan shi. To. Zana mani wanda ko ba su yi wa taimaki kaɗan. Malam. bala'i da ya ruho ni eh. na rasa yarda in gama da iyaye na gama mata da ɗau eh. ni na kashe a ɗa'u, ni na banka masu mota ni na cinye adda'u uwar shi ta ja mashi na cinye shi na kai shi lahira na kai shi lahira wa wai malam malam eh? malam wa'annan su gaya maka tun da tona asiri na ya zo aisha malam in wata zo nan wallahi na yi kyauta da aisha da kai ta har cikin ɗanta na yi kyauta da amina iya ta daga ta cikin ɗanta tun yanzu muke matsa ɗan zara tun yanzu muke matsa biyu na ɗan zara wallahi malam yau ni na bani na lalace na matsi mutane ban san iyaka ba in matsi wannan in ta wannan rashida ita ta sani wannan hanya ban yi niyya ba na maida ma rashida abin ta ce ba ta anta na rasa da zani in maida mata ta ce in je in ba da jini da ruwa kullum kuma na rasa da zani mun toni tsabari ba mu san iyaka ba mun goya jarirai ba mu san iyaka ba mun cinye mutane ba mu san iyaka ba jarirai ina kuka goya ina kuka na nan cikin dakuna mi amfani da wasu wasu kuma mai da kabari idan mun tsoce mun lashe muna mai da su kabarin su muna tadda mutane wallahi ni da haraba la iya zazzago ni na je ga malam Hashim ba san iyaka ba Allah bai ba ni ikon taba shi ba duk zan je sai Allah ya nuna mani ishara duk zan je in tare shi cikin rahama wannan ba Allah Allah ya ba shi hmm? ni da harama san malam nasu ni da harama san malam nasu Allah ya sa ya shi ƙarfi na da me zaki ɗebo wuri da in ɗebo wuri harshen shi nake bukata harshen shi nake bukata Allah bai ba shi iko ba ni da harama san malam nasu na kyau bala'in Allah ya shi ƙarfi na bala'in Allah ya shi ƙarfi na Allah saka cikin rahama ya zai in taɓa shi hmm? ya zai in taɓa shi ya zai in taɓa shi na cinye 'ya'yan kishiyoyi na guda biyu na ci 'ya'yan makwabta ni da harama ta malam nasiru na bugi wannan na bugi wannan ban san iyaka wa cikin kaso ya da ku da maryama wai eh wai sanin ya da ku da maryama wace maryama maryama malam hashim malam bala'in da ke kai na ka raba ni da shi wallahi na kone gaba ɗaya na zazzage na lalace ni da haramatan malam nasiru ni a yau ma da kira na kai hilin nan da na zo da kawata saboda cikin ruwan bala'in da nake ina gida tuwo nake na kasa ida shi ina zana na kasa sukuni na kasa zana na kasa tsaye eh, an kira wannan hili wannan hili na tonalo na bayyana wannan hili mana, malam ana na ana neman rihin bakin ka kasa ka gagaru kowa Allah ce da za a yi da kai gaba da baya ka gagaru kowa kayan aikin ka sun yi ƙarfin mutane mun ba da kuɗin mun ba da kuɗin ba mu san iyaka ba don mu samu mu kashe mutane kayi ƙarfin mu mala cikin kaso da akwai mayu da yawa maza su mata muna nan ana ta ruku ba a samu ba wallahi wallahi balaraba ma da suka ƙara cinye ta akan yanzu haka inda za a je a tono ta a kila wahabu ya ƙeta ta wallahi sai ta tashi wallahi sai ta tashi wahabu da'a shi ma aminin mu ne shi ma aminin mu ne yau ta mutu yanzu haka tana son ciki wallahi ba mutuwa sai ba shi ya kashe ta ya ce sai ya ga bayan iyarta ya ce sai ya ga bayan iyarta wallahi wallahi inda za a tono ta sai ta tashi hmm? a tono ta ke talatin in za ka yi mata ta kora sai ta tashi ba mutuwa kai ba ba mutuwa kai ba ni da haraba ta malam nasiru bala'i ya sa nake ta hidan hidan da ba ni yayi ni da harama san malam Nasir bala'i ya ishe ni ya dame ni na rasa da zani jiki na zahi ya da masifa ta da ne hannuwa na sun kudin jini jikina ya kankame ka raba ni da bala'i ka raba ni da masifa ni malam ya haka ku nawa ne kuke nema mana rihin baki Allah kada ya sani kun yi mutum kungiyar ku an nan ana niyya a yi ba za a yi mana rihin baki ana san a yi maka Allah ne bai hukunta ba to ya ake so a yi mana ne so ake a riga bakin kamar aikin kai ja baya saboda duk wanda ya zo ka kasa taimaka mashi saboda kana ma mu buɗa buɗa cikin duniya kana bayyana da mutane musibar da ke jikina ni da harana wani na lalace kai ni da wannan mutum haka wai Allah daya ke yanzu mutum nawa kika je ba ki laya saboda ni daya na sabuwar duniya ne daya wata mata yanke wannan wai wata mata kuka haɗa baki da ita ta kawo mani laya cikin rufa ban da ni ba da ki aka haɗa baki ban da ni ban san an yi ba Baki san ba? Ban san ta. Amma kin san ai sai ta kawo. Wa ya sani? Wa ya sani? Malam ba nan wajen bane. Ba wajen mu bane sai dai in wani wajen. Ai malam ka ta kasan nan. Kana ta bata mutane. Al'ummar mu kana ta bata mu. Kana ta watsi mu. Kana ta ilimin mu karama ni da harama ta malam Nasir na bani na lalace. Yau ya aka yi nike da karama. Wai Allah ka yi arzina. masifa da ke jikina. abun kunya ta ne a tura wannan waya ta kai kasuwanci a ba ta zuwa ba ta zuwa kina ji kina ji kina ji Kina ji yanzu a ina kika aje dodo cikin wannan dakin wallahi alƙashin gado sai kan gadon ta yana nan na aje na ce sha jini ya sha ruwa ko na lokaci to yanzu za ki taru shi ko za ki ɗauke kayan ki ko da babbar bura uba zan yi da shi ba ma da arziki ba ni da harama ta malam na turya za ni yi dole in yi da shi idan na yi da shi dole in bai da shi ina ta ƴaƴa da da gare ki har da mai tsohon ciki gare ni sha'awa ina da sha'awa yanzu yaro nawa kika bada nan gida ga jikin wannan matuwa ya so ku ta hudu to yanzu abin da nake so da ke kina so in ba da in ba ki ƴaƴan ki ki cinye su ko ko zaki daina zaki baro kanta da azuci ko ko malam wannan hukunci ya yanke gare ka ni yanzu bala'in da ke jikina shi nake so ka raba ni da shi ka dame ni ka matsa mana musiba ni zaki gaya mani na dame ki